ba rai ya baci hankali ya tashi kai ya dau caji ban gani in fashi rai ya baci hankali ya tashi kai ya dau caji